Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau talata takwas ga watan Fabrairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. to maryam bayan wata sabuwar gadawa da shugaban rasha vladimir putin shugaban faransa emmanuel macron ya je birnin kiev domin tattaunawa da shugaban ukraine volodymyr zelensky a yau talata a daidai lokaci da shugabanni da jami'an diflomasiyya ke kokarin ganin an sasanta rikici akan iyakan ukraine da rasha a yau talata ake fara tattaunawa akan farfado da yarjejeniyar shirin nukiliyar iran a birnin vienna bayan da washington da tehran suka nuna alamun cimma fahimtar juna nan ba da dadewa ba kana yanayi na fari ya jefa mutane da aka kiyasta sun kai miliyan goma sha uku cikin tsananin yunwa a yankin kuriyar afirka a cewar hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya to madalla bayan haka za ku ji cewa tawagar shugaban kasar switzerland ta fara gadon kwanaki uku a jamhuriyar niger da dafan karfafa dangantakar diflomasiyya da kuma duba hanyoyin inganta jinƙaya ƙasar. kasar To ko me mahukuntan Nijar ke cewa game da ziyarar shugaban? Kewaye da mu akwai tashin hankali bai kare ba. Kenan yana yiwuwa idanunsu su gwada musu su gani su ga wace hanya ne za su eh, kara ma Nijar tallafi eh, na ta cikin wannan kokowa da yan ta'adda yake Kalla hankurau kenan mataimakin kakakin majalisar dokokin Nijar muna tafa da karin bayani nan gaba. Har ila yau a Nijar ɗin za ku je da jama'a ke ci gaba da kokawa game da matsin rayuwa da suke fuskanta sakamakon tashin farashin kayayyaki. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki, wanda Muhammad Baballa Hafiz ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba ya ko Makeri. bayan wata sabuwar ganawa da shugaban kasar rasha vladimir putin shugaban faransa emmanuel macron ya je birnin kiev domin tattaunawa da shugaban ukraine volodymyr zelensky a yau talata a daidai lokacin da shugabanni da jami'an diplomasiya ke kokarin ganin an sasanta rikici akan iyakar ukraine da rasha macron ya faɗa wa manema labarai a yau talata cewa a tattaunawarsa da putin ya kai ga manufarsa ta kawo ƙarshen tashin hankalin ministan harkokin wajen ukraine dmitry kuleba ya kafe sakon twitter a jiya litinin cewa kasarsa na neman mafita ta hanyar diplomasiya amma ba za ta lamunta ba idan tura ta kai ga bango ya ce ukraine ba za ta yi wani rangwami ba inda akan yancin cin gashin kanta ko kuma batun tsare mutuncinta ne ba za ta shiga tattaunawa da gwamnatin rasha kai tsaye a lardunan donetsk da luhansk da ke gabashin kasar ba kana mutanen ukraine kadai ne ke da hurumin zaben manufofinsu na kasar waje bayan ganawa da macron a jiya litinin putin ya ce rasha za ta iya bakin kokarinta a samu fahimtar juna a wannan rikici da kasashen yamma a kan ukraine kana yana mai cewa a bangaren mu za mu tabbatar da sasantawa da ta dace da bukatun kowa ya ce babu wanda zai nasara idan yaki ya tashi a nahiyar turai a yau talata ake fara tattaunawa akan farfado da yarjejeniyar shirin nukiliyar iran a birnin vienna bayan washington da tehran sun nuna alamun cimma fahimtar juna nan ba da dadewa ba tattaunawar da ake yi tsakanin kasar birtaniya da china da faransa da jamus da iran da kuma amurka mai halartar tattaunawar a kaikaice an dakatar da ita ne a watan da ya gabata komawa kan teburin tattaunawar na zuwa ne bayan da bangarorin a cikin 'yan makonnin nan suka nuna ci gaba a yunkurin farfado da yarjejeniyar da aka kulla a shekarar 2015 wadda ta kamata ta dakatar da iran kera makaman nukuliya wata manufa da ta yi ta kin amincewa da ita bangarorin sun tattauna a vienna a bara tare da amurka wacce ke shiga tattaunawar ba kai tsaye ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc rufe makarantu da ya kwashe kusan shekaru biyu a indiya zai shafi burin miliyoyin iyalai masu karamin karfi waɗanda suke fatan samun ingantaccen ilimi da zai fitar da 'ya'yansu daga kangi na talauci a cewar masana rufe makarantu a indiya shine mafi daɗewa da duk wata ƙasa cin ƙasar uganda a lokacin annobar covid-19 a cewar wani rahoton majalisar ɗinkin duniya inda aka rufe makarantu tsawon makonni 82 ya zuwa ƙarshen watan oktoban bara tun lokacin ne kuma ake buɗe makarantun a lokaci-lokaci duba da ɗalibai miliyan 250 da suke zuwa makarantu miliyan 1.500 Indiya ita ce mai yawan ɗalibai 'yan makaranta na biyu a duniya amma ɗaukar karatu ta yanar gizo yana da tsananin wahala ga jama'a masu ƙaramin ƙarfi musamman ga 'yan mata saboda rashin wayoyin hannu na zamani da kuma rashin intanet a yankunan karkara da dama yayin da aka fara buɗe makarantu masana koyarwa sun ce shawo kan matsalar rashin samun karatu na tsawon shekaru biyu zai zama babban kalubale. to madalla kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu to yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu Wata tawagar jami'an gwamnatin tarayyar Switzerland a ƙarƙashin jagorancin shugaba Ignazio Cassis ta fara ran rangadin kwanaki uku a jamhuriyar Nijar inda bayan ganawa da shugaba Muhammad Bazum da makarabansa tawagar za ta ziyarci wasu jihohi biyu don ganawa da al'ummomin yankunan karkara. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Makasudin wannan rangadi na shugaba siyo Kasis shine karfafa da daddiyar hulɗar da ke tsakanin niger da Switzerland tare da duba hanyoyin inganta ayyukan jin kai a ƙasar ta niger wacce matsalolin tsaron da ake fama da ita a yankin Sahel suka jefa jama'arta cikin kuncin rayuwa kamar yadda ya bayyana a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa jim kaɗan bayan kammala tantaunawar da ta haɗa wagogin ƙasashen biyu. Ya ce mahimmancin wannan ziyara ta farko yasa tawagar mu ta kunshi shugabanni uku domin mu kara nuna girman hulɗa da dangantakar da ke tsakaninmu inda kasar mu ta shafe shekaru 44 tana tallafawa a ayyukan ci gaba wuya da daɗi sannan muna yabawa ci gaban da aka samu a fannin dimokuraɗiyya inda a karon farko shugaban farar hula ya damka mulki a hannun wani zababben shugaba a bara. Democratic qui pour la première fois a eu lieu l'année passée. A wuni na biyu na wannan rangadi shugaban tarayyar Switzerland Ignacio Cassis da kakakin majalisar kasarsa da shugaban kungiyar agaji ta Red Cross za su ziyarci jihar Maradi. kafin su isa jihar agadis a wuni na uku na karshe inda za su ganewa idanuwansu zahirin halin da jama'a ke ciki a karkara Shugaba Muhammad Bazoum mai masaukin baki ya yaba da wannan ziyara. Vous venez opportunément cette année Ya ce an yi katari kun zo ne a wani lokacin da muke fuskantar manyan kalubale biyu euh, wato matsalar tsaro da kuma matsalar karancin abinci sakamakon gardamar euh, damanar da ta euh, gabata. muna bukatar agajin gaugawa kamar yadda muka zayyana a tsarin bukatun agajin gaugawar da muka fara aiwatarwa da dan abin da ke hannunmu to amma girman wannan matsala ya sa muke fatan samun gudunmuwar abokan hulɗa mataimakin kakakin majalisar dokokin ƙasa kalla hankurau da ke ɗaya daga cikin jami'an tawagar nijar na da ƙwarin gwiwar cewa al'ummar wannan ƙasa za ta amfana da hulɗar da ke tsakanin ƙasashen nan biyu kewaye da mu akwai tashin hankali hankali bai kare ba kenan yana yiwuwa idanunsu su gwada musu su gani su ga wace hanya ne za su eh, kara ma tallafi eh, na eh, shehita cikin wannan kokowa da yan ta'ada yake yi cikin wannan karancin abinci da shekarar bana ta yi ta kawo ba mu gudun tallafi da inda ya zo bai saba ma Eh, 'yancin kan Nijar. Sun ce za su zuwa Maradi, su ga wadda mutane suke rayuwarsu, za su zuwa gada su ga wadda ake rayuwa babban alheri ne. A gobe Laraba ne shugaban tarayyar Switzerland ya siyo kasis ke kammala wannan rangadi da ake bayyanawa a matsayin na farko da wani mai rike da ragamar kasar ke gudanarwa a jamhuriyar Nijar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Yanayi na fari ya jefa mutane da aka kiyasta sun kai miliyan goma sha uku a cikin tsananin yunwa a yankin kuriya Afirka a cewar hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya. kasashen da ke yankin ciki har da somaliya da habasha da kuma kenya suna fuskantar fari mafi muni da ba taba ganin irinsa ba tun cikin shekarar 1981 a cewar hukumar a yau talata tana mai kira ga taimakon gaggawa ga babban aikin jin kai yanayi na farin yana shafan makiyaya da manoma a fadin kudanci da kudu maso gabashin habasha da kudu maso gabashi da arewacin kenya da kuma kudu maso tsakiyar somaliya rashin samun abinci mai gina jiki ya yi muni a yankin hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta ce tana buƙatar dala miliyan 327 domin ba da agajin gaggawa ga mutane miliyan 4,500 nan da watanni shida kana a taimakawa unguwanni domin su jure wa sauyin yanayi yawancin hasashe da aka yi a kan ruwan sama da za a samu kasa da matsakaicin ma'auni na barazanar dagula yanayi a cikin watanni masu zuwa a cewar hukumar abinci ta duniya wasu kuma sun bayyana damuwa akan yankin mai fama da tashin hankali zai iya fuskantar karin tashin hankali lokaci-lokaci a ƙarshe sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya tashi da yammacin jiya litinin zuwa ƙasar australia inda ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce zai halarci taron ministocin wata ƙawancin ƙasashe hudu ta quad domin inganta yin aiki tare a fannin tsaron teku yayin da ake kuma ƙoƙarin kaucewa tashin hankali da tilastawa a yankin indo-pacific kwad wata kawancin aikin tsaro ne tsakanin australia da india da japan da kuma amurka ziyarar ta blinken zuwa australia ita ce tafiyarsa ta farko a kasar bayan kyautata wata yarjejeniyar tsaro tsakanin kasashe uku da ake kira aukus da ta hada da australia da birtaniya da kuma amurka wadda aka sanar a satumban bara yarjejeniyar ta hada da gina wa australia jirgin yaki na karkashin ruwa wadda ba ta cikin kungiyar kasashe masu arzikin masana'antu a duniya a wani yunkurin dakile fada da ayyukan sojan china a fadin indo-pacific sakatare blinken zai gana da prime minister australia scott morrison da ministan harkokin wajen kasar maris pine da ministan harkokin wajen japan ya hashi yoshimasa da ministan harkokin wajen india subramanyam shankar da wasu manyan jami'ai domin tattauna batutuwa da dama da muhimman batutuwa da suka shafi duniya a cewar wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fita a ranar juma'a madalla a gaida sulamin mana barma da wannan rahoton yayin da shugaban na Switzerland ke ran gadi a Nijar, 'yan Nijar ɗin na ci gaba da kokawa game da matsin rayuwa da suke fuskanta musamman masu ƙaramin karfi sanadiyar hauhawar farashin kayayyakin masarufi da masu fashin baki suka ɗora laifin akan annobar coronavirus. Wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta aiko mana da wannan rahoton. Mamman Kore, rayuwa ta yi tsada kullum ka tashi ka ji abinci ya hau hatta wanda ake noma a nan barantana wanda ake huduwa daga waje gaskiya muna cikin mawacin hali kuma abu guda kin lura yanzu a gaskiya ko ma'aikacin da ke daukan albashi to albashin na sha abinci ke ta tafiya sosai ma muna jikin jikinmu to mai aiki ma yana wahala barantana wanda bai yi yanzu kin ga shekara ta guda a zamani ba aiki ga iyali yaro wajen bakwai gari. kenan a yi kokari a duba a gani tsakanin su da 'yan kasuwa a zamna a samu mahuta sunana wata mazara yanzu komi ya yi tsada dawa ta yi tsada gari ma da ake sai da mu da arba'in da biyar biyar yanzu sattin sattin ne a wani guri saba'in ne mai jika da ishirin gidancin da zai sai doya biyu a ce doya da jika biyu ɗari uku da hamsin hamsin su masu sai da suna jaje mu masu sai muna jaje illa ka sassabci amma abin wa da matsala ba kaɗan ba dan abin da yake dan hannun ka ka zo ka sai ka ba yan marayanka su sa a bakin su abin sai ya gagara sai wannan dawar da wannan shinkafa da muke sai ita ma shinkafa yanzu ta yi tsada ga kudin cefanan da zaka je ka sayo to kakani zaka yi da harka gwamnati ta diba ta ga wahalar da ake ta sassafta ma mutane wani abu wasu magidanta kenan ke kokawa da yadda rayuwa ta yi tsada musamman ma ga masu karamin karfi hakika komai ya kara kuɗi a kasuwanni musamman ma kayan masarufi kamar yadda alhaji bala situ wani babban dan kasuwa ya bayyana inda ya ce har yanzu dai matsalar da corona ta saka mutane a ciki ke yi wa harkar kasuwanci bita da kulli. Kin san wannan harkar ta korona ta kawo matsaloli da yawa cikin harkokin kasuwanci akasari kan kasu ne miki ba nan bane miki yansu to inda ake yin abun ma ba a aiki labi mutane a gida suke to shi ya kawo wannan matsalar kayan ko ina ma kan ciki kuma kamar hawa farashin ba nan kadai ba ne abin ya zama kamar duk duniya ne ma tun da yau zaka sai abu kwana ɗaya biyu ka koma kuma ƙari ne zaka tarra babban dai matsalar wannan harkar korona da wannan ta shigo wani bi matsalar da ake samu kamar kwatano in kana da kaya ko ka yana cikin jirgi lati ake samu sai an zo an fara sarkiya kawai a shanye jirgin wannan ma wata matsala ce yanzu ta taso su ma kananan yan kasuwa irin su ibrahim angaran cewa ya yi wannan hauhawan farashi na kayayyaki na damun su na na ibrahim na ce mu angaran gaskiya kasuwa wannan da wannan karin sai a hankali yake saboda komi yanda muke sayan shi na da yanzu ba haka ba duk abin da ka sani na kayan abinci da na kayan sha babu abin da bai kara ba kuma yan forar da suka tada su zo su riya shago. To ko su daga nasu bangare kungiyoyin har hula masu fafutukar kare tsadar rayuwa za su iya cewa sai Amadu dan kwari na kungiyar MPCR ya kada baki ya ce. Na farko mu muna ta hallaka shi da kasafin kuɗi na ayar doka ta 2018 an kina tuni shi kikin ga an an ƙara ma haraji duka kaya da ake shigowa na abu masarufi a cikin kasar Malaysia kenan ku an yi zo waje 'yan kasuwa mai sai an yi je dole ga kayan wannan sun yi tsada akwai wannan corona abin yi yana tare ga gwamnati ya ɗauke wani na abubuwa da yawa ya yi exoneran shinkafa kenan aka ɗauke mata haraji kenan dole ne gwamnati ya tsaya ya gani wani hanyoyi zai bi ya kawo ɗauki ga al'umma inda za su ika sayan abin nan ba tare da sun tagayyara ba. Tamar Abari, murya Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida a Tamar Abari, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki. wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da ake fama da hauhawar farashin kayan abinci da kuma karancinsa a wasu sassa na Najeriya sakamakon ɗaukewar damuna a bara da wuri da kuma wasu matsaloli. Ministan ma'aikatar gona da raya karkara na Najeriya, Dr. Muhammad Mahmud Abubakar ya yi wa wakiliyar shamsiya hamza ibrahim ƙarin bayani kan dalilan da suka janyo haka da kuma irin matakan da gwamnatin tarayya ke ɗauka wajen rage raɗaɗi shamsiya gare ki. ta honorable minista an fuskanci karancin abinci a najeriya a kakan bara wanda aka danganta da rashin noman abinci wadatacce kuma hakan ya yi sanadiyar hauhawar farashi shin me gwamnati take yi wajen shawo kan wannan matsalar wannan abu ne wanda yake na farko ina ya cewa ba najeriya kawai yanzu take cikin wannan hali ba har kasar amurka ma uwa uba wanda an santa ta bunƙasa ta kai ta kawo akan harkan noma ba ta da matsalan abinci ko kwayan zarra to an samu kai ne a cikin wannan halin na annoba har yanzu waɗansu kila ba za su iya danganta shi da haka ɗin ba a wato kamfanoni da suke ƙere-ƙere na abubuwa tun daga kan kayan noma kai hatta motoci da kayan sawa da meye an samu matsala saboda an samu tsaiko wajen kera kayayyakin da aika su tsawon waɗannan shekaru biyun da aka yi don har yanzu akwai wuraren da ba a iya saki a aiki cikakke da za a fitar da kayayyaki ko a kera kayayyakin da aka samu karawa ba to yakan kawo tsaiko wajen idan ka nemi misali aiko maka da a ce buhun taki miliyan ɗaya to masu sayarwa za ka ga ba su da miliyan ɗaya ɗin nan domin me ba su samu ainihin sinadaran da za su haɗa su yi takin ba daga can inda ake yin sinadaran a turo musu wannan ɗaya daga cikin dalili amma da menene me gwamnati za ta yi a kai yanzu ta kawo sauƙi na farko dai shine noman da aka yi na shinkafa a kwanakin baya ɗin nan wanda aka wannan dalan shinkafa ana shirin sakin wannan shinkafa ta ƙara shigowa kasuwa domin kuɗi ya sauko mu kanmu ma'aikatar gona da raya karkara mun nemi umarni daga wajen mai girma shugaban ƙasa kuma ya bayar za mu kuma mu ma saki hatsi daga rumbu na ƙasa domin shi ma ya shigo kasuwa ya ƙara kawo sauƙin kayayyakin abinci har ila yau akwai tsare-tsare da ainihin wannan ma'aikatar da har ila yau ta waɗanda take yi na tallafa ma manoma musamman ƙananan manoma waɗanda suna taimakawa kwarai wajen tabbatar da an noma abincin da ake bukata manyan manoma su ma ɗin abubuwan da za mu iya tallafa musu dukka gwamnati ta ba da umarnin a yi wannan yunkurin taimako muna kan yin haka yanzu haka akwai tsari na noman rani kafin a ma zo damuna saboda haka dukkan abin da ya kamata gwamnati tana kan yi ta tabbatar da an samu wannan sauki. turan kai daɗe a baran ma dai manoma da dama sun koka game da yadda damuna ta ɗauke da wuri lamarin da yasa aka samu lalacewar amfanin noma da dama. To a bangaren ku na gwamnati wasu tanadi kuka yi ma manoma wajen rage musu wannan raɗaɗi. Sannan kuma manoman har ilo suna kokawa kan rashin samun wadataccen kayayyakin aiki na zamani. Me gwamnati take yi wajen faɗaɗa ayyukan noma zuwa na zamani musamman ma idan muka yi la'akari da alƙiblar da wannan gwamnati ta sa a gaba shine inganta ayyukan noma a ƙasar. Kwarai da gaske yanzu muna wani lokaci ne na wato canjin yanayi wanda kuma sakamakon ɗumaman yanayi ne ko me yake kawo ɗumaman yanayi gurɓatan muhallinmu ta hanyoyin da muke gudanar da rayuwanmu. ruwa na iya zuwa ya yawa ya ɓata amfanin gona ko kuma ya ɗauke ya ɓata kamar yadda kika faɗa me gwamnati take ko za ta yi ta taimaka a yanzu halin da ake ciki ɗin sau tari gwamnati takan yi tsari wanda za ta nuna ma a manoma suna iya sayan wato wani kamar ɗan ƙaramin kariya na kota kwana wato su biya dan wani kuɗi kalilan da cewa idan amfanin noma ya lalace ko abu makamancin haka to wannan kamfanin da suka biya ma za su yi wani abu da zai rage raɗaɗin wannan rashin da suka yi so tari wannan tallafi da wannan kamfani zai yi yana fin dan kuɗin da kai ka biya na kota kwana ɗin nan akwai wannan har ila yau kuma gwamnati takan duba ta gani irin wahalar da manoma suka sha a sakamakon lalacewa amfanin gona gwamnati takan yi wani yunkuri na tallafi a lokacin mukan iya in ba mu da kuɗi a ma'aikata mu rubuta ma wato shugaban ƙasa mu nemi gudunmawa ta musamman kuma akan bayar domin a yi irin wannan taimakon akwai hanyoyi da dama da ake dubawa a ga wani irin tallafi ya kamata a baiwa manoma idan haka ya kasance har ila kin yi magana ce tambaya ta uku kenan me ake na taimakawa manoma da kayayyakin noma ana yi da yawa yanzu maganar da nake miki Allah yadda nan ba da dadewa ba za mu je mai rabon kayayyaki a wurare kamar kashi uku ɗaya daga cikinsu shine jihar plateau akwai kuma waɗansu jihohi biyu da su ma za mu yi irin wannan tallafin ma manoma da ake kuma ana bayarwa ne daga irin famfunan ba da ruwa zuwa ko taki ko zuwa waɗansu sinadarai da suke inganta harkar noma suke kuma sauƙaƙa ma manoma musamman ƙananan manoma domin su samu sauƙi wajen kashe kuɗin da za su yi domin shuke-shuke ya zama sun kashe kaɗan Allah da an samu riba mai yawa tare da tallafin gwamnati. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. madalla a gaida Muhammad Baballa Hafiz. Yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce daga Nazifi Ibrahim Ragan Malam Shagari. da bala ruwan kanwa da baban gida ibb giyawa da kuma faruku mahekaro ga sokoto suka ce kai Najeriya wai yaushe ne za a daina wannan kashe-kashen mutanen. Jiya an kashe mutane a jihar Katsina, yau a jihar Neja, gobe kuma Allah ne kaɗai sai inda za a kashe. ya kamata mahukunta a Najeriya su san matakin ɗauka don kaucewa kunyata a ranar gobe kiyama. Daga ƙarshe muke roƙon Allah ya kawo mana dawwammamen zaman lafiya a Najeriya baki ɗaya. Sai kuma wasiƙa ta gaba mai cewa salon VOA Hausa da fatan kuna lafiya. A yau na shigo wannan filin ne da yabo da jinjina ga ɗaukacin al'umma jihar ta Filato dangane da gudanar da bikin ranar yafiya tsakanin manoma da Fulani makiyaya a ƙaramar hukumar Barikin Ladi da Riyom da Jos ta Kudu da Basa domin kawo ƙarshen rikice-rikicen ƙabilanci da ya ƙici ya cinyewa a jihar. wallahi hakan ya yi mana daidai Allah ya ƙara mana zaman lafiya amen sama amin Sako daga Ibrahim Musa wa dabarikin Ladi jihar Filato a Najeriya. Daga nan kuma sai Alhaji Mele Yusufari ya ce, gazawa kwamitin sasanta rikicin jam'iyyar APC a jihar Kano wani babban kalubale ne. Ya kamata su lalubo bakin zaren tun kafin wankin hula ya kai su dare. Shi ma Kamala ya hayya dutsen ma cewa ya yi. ina kira ga bangarorin da ke jayayya da juna a jam'iyyar mu ta apc da ya kamata ku sani cewa lokaci zai ƙure maku Don haka ku sasanta ko kuma a yi babu ku domin lokaci baya jiran ɗan kowa. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi. Assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika ya kamata gwamnatin kasar mu Najeriya da kungiyar malaman jami'o'i ta ASU su rungumi sulhu domin magance wannan matsala da ta kunno kai domin ci gaba da yawan shiga yajin aiki zai durkusar da fannin ilimi a kasar mabaki baki daya sako daga amina adamu malamadori da umar baban yaya sabon gida da comrade hassan hamza sule a jihar jigawa To dalla yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice. To Maryam a takaice bayan wata sabuwar ganawa da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin shugaban faransa emmanuel macron ya je birnin kiev domin tattaunawa da shugaban ukraine volodymyr zelensky a yau talata a daidai lokacin da shugabanni da jami'an diplomasiya ke kokarin ganin an sasanta rikici a kan iyakar ukraine da rasha macron ya faɗa wa manema labarai a yau talata cewa a tattaunawarsa da putin ya kai ga manufarsa ta kawo ƙarshen tashin hankalin ministan harkokin wajen ukraine dmitry kuleba ya kafe sakon twitter a jiya litinin cewa kasarsa na neman mafita ta hanyar diplomasiya amma ba za ta lamunta ba idan tura ta kai ga bango a yau talata ake fara tattaunawa akan farfado da yarjejeniyar shirin nukiliyar iran a birnin vienna bayan washington da tehran sun nuna alamun cimma fahimtar juna nan ba da dadewa ba tattaunawar da ake yi tsakanin kasar birtaniya da china da faransa da jamus da iran da kuma amurka mai halartar tattaunawar a kaikaice an dakatar da ita ne a watan da ya gabata a ƙarshe rufe makarantu da ya kwashe kusan shekaru biyu a india zai shafi burin miliyoyin iyalai masu ƙaramin ƙarfi waɗanda suke fatan samun ingantaccen ilimi da zai fitar da 'ya'yansu daga ƙangi na talauci a cewar masana rufe makarantu a indiya shine mafi dadewa da duk wata ƙasa baicin kasar uganda a lokacin annobar covid-19 a cewar wani rahoton majalisar ɗinkin duniya inda aka rufe makarantu tsawon makonni 82 ya zuwa karshen watan oktoban bara to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da daniel brown wanda ya haɗa shirin Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.